makarantun kwaminikin karma na fama da matsaloli da dama dalilin mai gurbin malaman makaranta maza da malamai mata wanda mahi yawansu basa ba sa zuwa makarantun domin suna rayuwa a yamai wannan matsalar na cima al'ummar garin tuwa kwarya kamar yadda abdullahi ayuba mai lakanin ayuba mai gida shugaban kungiyar kojes ya shaida muna Lalle a yau tafiyar makaranta akwai tangarda. Malamai masu ba da karatu maza ga baki daya an ɗauke su aka kawo mana mata zalla. Mafi yawan mata sun ce ba su tafiya cikin daji. Kun ba mu da maza da ke tafiya cikin dajin. Akwai makarantun da ya kamata suna da malamai shida biyar. Amma idan kuka duba a yau waɗannan wurare malamai ɗaya ne ko biyu za ku samu. Ko kun taɓa tuntuɓar hukumomi kan wannan matsalar? Tun lokacin da aka ɗauki matakin ɗauke duka malamai maza, mu ba mu ce ba mu san mata ba, amma a kawo muna malamai masu zama. Amma a ce malami bai zama a cikin gari sai dai ya kwana a yamai, aikuwa ka san dole a makara Wani irin matsaloli ne wannan al'amarin ya jayo? An samu babban koma baya saboda a yau a cikin makarantu boko 126 ba su huce 20 da maza ne suke jagorancin ba. Abin da ya rage duka mata ne zalla. Mata ba sa jagorancin mata. A yau akwai malamar da za ta ce duka da yake an saki gaba amma na fi ke karatu. Ko akwai matakin da kuka ɗauka don shawo kan latti da kuma ƙin zuwan na malaman? Muna cewa shugaban Kojes koyaushe ya rinka zagaye a cikin makarantu ya tambayi shugaban makaranta wani malami ne bai zo ba waɗanda ba su zo ba sai ya faɗa wa darakta ko kwansaye su kuma sai su yi bincike wani irin kira ke gare ku zuwa ga shugabanni don kawo ƙarshen wannan al'amarin eh, magabatanmu su yi haƙuri muna son ma'aikata amma ba mata ba zalla duka shekarun da aka kwashe da ake hada maza da mata ba mu taɓa kai ƙorafe mu ba amma wannan shekarar da aka kawo muna mata zalla a gaskiya aikin bai tafiya inda ake so sannan a samar muna da mota wanda da zarar aka tayar da wani malami to a yi ƙoƙari a kai shi gurin da zai sauka nan zumbaro